alƙalin da maka tattaro daga gidajen mai sun yi nuni da cewa farashin litar mai a birnin tarayya abuja na tashi ne daga naira dubu ɗaya da ashirin zuwa naira dubu ɗaya da casa'in da uku farashin da ya sha bamban da na gidajen man salbas sai kuma nnpc da suke sayarwa akan naira ɗari tara da sittin da biyar daga kwanaki uku da suka gabata ya zuwa yau kamar yadda za ku ji bayani. litar mai a aym shafa yanzu a nan abuja 1020 naira mun koma wannan farashin ranar ashirin 22 ga wannan watan Disamba. Sunana Aliyu Muhammad Tukur na aiki da Azman Oil and Gas da 11 Abuja. Mun rage kuɗin mamu daga dubu ɗaya da naira hamsin zuwa dubu ɗaya da naira talatin. Yau kwana hudu ne da suka wuce kenan. Sunana Muktar Halilu Modibo. A yau na sha mai a gidan mai na Salbas a nan garin Abuja. Naira ɗari tara da tamanin da kobo goma. Tun bayan da labarin farfado da aikin tace ɗanyen mai a matatar man wari ya kara da kafafen yada labarai ne masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya daban-daban ke marhaban da wannan ci gaban duk da cewa akwai wasu mutane da ba su gamsu da gaskiyar aikin ko ɗorewar shi ba. Babban jami'i a ƙungiyar dalalin man fetur ta Najeriya wato Ipman Alhaji Zarman Mustapha ya bayyana cewa. A gaskiya shi tashin matatun fetur na ƙasa kamar na port harcourt da ori ba karamin bunƙasa wadatan mai din zai yi ba bayan dangote refinery tana aiki a sanadiyan wannan dole za a samu sauki saboda kowaye zai dinga kokari ya ga cewa kayan da yake samu yake tacewa zai samu ya samu wanda za su iya siya. wannan competition din lafuda zai kawo mana sauki in kika lura da muna sayan mai a dangote refinery wajen dubu daya dubu daya da dari daya yau an wayi gari mai ya sauka refinery ma tana sayarwa wajen kusan naira dari tara ba naira daya wannan amma za saya bulk wanda ya kai 2 miliyan ne amma saukin sa yanzu haka ko da mota daya zaka siya zaka iya samu 920 930 haka to farashin da muke sayarwa ko ya dangana ga gunda gidan banka yake yanzu kamar a Abuja zaki lura cewa cikin November nan members namu sun sai da kaya wajen 1150 amma yanzu kika zaga zaki samu har ana sayarwa kasa da 1000 naira ba yanzu haka ba su fara cire fetur ba kalanzir da gas da sauran wasu kayayyaki ne ina ganin FCC sai ta tashi fuli za ta fara producing din fetur yanzu dai dai mu ba ba mu dama mu sayi kaya a wajen nasu ba amma muna kyautata zaken cewa a cikin dan gajeren lokacin muka shiga 2025 za su yi including namu independent marketers masu fara daukan kayan shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Mele Kiyari ya jaddada irin aikin da matatar na wari ke yi a halin yanzu mun kammala gyaran wani sashin da ake kiran shi crude distillation unit ko kuwa area 1 muke kiran shi wannan sashin abin da yake shine ya sarrafa ya fito da diesel kananzir nafta da kuma ya ba da daman a fito da fuel oil so wannan nafta shi ake kwasa sa wani inji kuma shi kuma sai ya kawo blend abin da ake kira su wata kaya cikin da za a kara sarrafa a fito da man fetur wannan abin da muka aiwatar ne yanzu za a ga rijiyo din wannan refinery a kasuwa kanazir dinta za a ga nafta wanda kila mu ma sai da shi kasashen waje da kuma fuel oil din so canjin da ya kawo shine na farko za a samu rangome na farashi insha Allah kusan za a ci an sabanta wannan refinery da karafunan da injunan da suke ciki saboda haka ba mu da wani shakkun insha Allah kalla ayyukan da aka yi mun san cewa za ta ɗaure refinery nan a tace za ta yi aiki na biyu me ake bukatar refinery ta aiki a samo mata crude oil crude oil kuma shi hanyar da yake kawo mata crude oil daga escrabo zuwa warin na mun tabbatar tana nan tana ɗaure har yanzu tana kawo mata crude oil wanda ake ta sarrafa kowane wata a game da yiwuwar fara aikin sauran matatun man fetur na Najeriya da suka daina aiki a baya malam Mele Kyari ya kara da cewa ba mu so mu sa rana insha Allah ina tabbatar miki cewa ayyuka sun yi nisa ba za mu sa rana ba kuma shi ma za mu ba mu mutane mamaki kasa za ta amfana har da na Kaduna. A baya dai kamfanin NPCL ya danganta rafa matatun man kasar guda hudu da kalubale da ake fuskanta wajen isar da danyen mai zuwa waɗannan matatan saboda yadda masu fasa bututun mai suka lalata su lamarin da ya kai ga samun gazawa a yawan danyen mai da ake iya tacewa a waccan lokacin. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.